وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله a wancan lokacin mun kammala magana akan al-mutlaq wal muqayyid ko yanzu mu shiga menene al-mukhassis المنفصل هكذا نقول كرنتمان ولا عبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى المخصص المؤلف وانا شنو الدرس هنا نواه نعم. عشرين بير نعم تفضل ايه za mu gama wannan sabanin kai kake cewa an yi ko wayewa bayanin mai aka yi Okay, a ranar to amma waɗannan bayanan da aka yi na wannan ranar zai shiga cikin kasar ɗin wannan ne ko cikin kasar ɗin balaga tunda an yi bayanai a kan kan hamzul mutlaq al muqayyid wanda muka sa shi gida hudu wannan bayanan suna da fa'ida ko ina kuka sa su a kun sa shi ya cika cikin kasuwan 24 da haka wannan 25 shikenan dama abin da muke so kenan da haka wannan shine darasi na 25 jamil ci gaba malam المخصص المنفصل ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم جميل wato abubuwan da suka wuce a baya magana ne akan al-mukhassisat al-muttasila haka ne ko cikin al-mukhassasat al-muttasila mun yi magana akan al-istithna sannan muka magana akan me ash-shart an fahimta ku to waɗannan da al-mukhassasat ne waɗanda suke al-muttasila sannan akwai badalul ba'd min al-kulli shi ma dai na cikin al-mukhassasat al-muttasila haisu يأتي الخاص يأتي العام والخاص في نفس واحد كو في موضع واحد في موضع واحد كسام خاص دعام أو ريبدا أما أن المخصصات المنفصلة واتو العام في موضع والخاص في موضع آخر إنا فتام فهمت شين المخصص المنفصل تو أنهم قلنا أكو أبوه كمرحكا نفر كويتي يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب تأتي آية عامة تخصصها آية أخرى فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب والمراد بالكتاب هنا القرآن الكريم وتخصيص الكتاب بالسنة بحيث يأتي الحكم عاما في آية ويأتي تخصيصه في حديث نبوي والثالث تخصيص السنة بالكتاب عكس ما سبق بحيث يأتي الحكم عاما في السنة ثم يرد تخصيصه في نص آية كريمة wa taksisu sunnati bis sunna sai ko me taksisu sunnati bis sunna bi haythu ya'ti al hukmu amman fi hadith wa yaridu taksisuhu fi hadithin akhar ababe guda nawa kenan a nan gurin hmm? hudu sai ka ce ba ba fahimta banda abin ko abin kawai an sa gaba daya taksisul kitab bil kitab taksisus sunnati bis sunna taksisus sunnati bil kitab wa takhsisul kitab bi shikenan fa ko ba haka ba alkitab bil kitab as-sunna bis sunna alkitab bis sunna thumma sunnatu bil sannan yace wa takhsisun nutqi bil qiyas abin da yake nufi da nutqwa nan shine qaulullahi ta'ala wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ana wa jaza takhsisus sunnati kadhalika bil guda nawa kenan za samu a nan gurin a ah, shi ne kenan dai alkitab bil kitab wahid as-sunna bis sunna arba alqiyas alkitab bil qiyas as-sunna bil qiyas kaga kenan fal qismatu idan sudasiyya al qisma wato kasan ya zama gida da kenan wani abin da ya faɗa kenan a jumlace zai shiga cikin tafasil لما فرغ من المخصص المتصل وذكر المطلق والمقيد ضمنا شرع في بيان المخصص والمفصل في بيان المخصص المنفصل وهو الذي يستقل بنفسه كما تقدم والمخصص المنفصل ثلاثة الأول الحس والمراد به المشاهدة والإدراك بالحواس ومثاله قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فالآية عامة دخلها التخصيص بالحس حيث دل على أن الريح لم تدمر السماوات والأرض والجبال جميل يا عندي كم مجانا من المخصص المتصل دنجن إلى المخصص المتصل وذكر المطلق والمقيد يا أم المطلق دكما المقيد ضمنا a jimlace cikin abin da ya shafi al-mukhassasatul muttasila shara'a fi bayan al-mukhassis al-munfasil sai ya shiga cikin bayanin al-mukhassis al-munfasil wa huwa alladhi yastaqillu bi nafsihi kama taqaddam shi kuma al-mukhassis al-munfasil shine wanda yake cin gashin kansa wato al-mukhassis fi nafsin wal 'am fi nafsin akhar فليس في موضع واحد وليس في آية واحدة أنغانيكو والمخصص المنفصل ثلاثة شيء المخصص وندك المنفصل كشي أكني نتايا شين الحص ما نغا نسي عام ني a ganin ido da مي mai لكنه مخصص بالحس جي hissi ji na nuna taksisinsa ina fata an fahimta zai buga maka misali wal muradu bihi al mushahada abinda ake nufi da al shine al mushahada ganin ido wal idrak ko sauraron kunne ko fahimta ta nuna maka cewa bil hawas ta hanyar ɗaya daga cikin al hawas al hawas jami'in na hasa hasa kuma kamar ido hasa ce kunne ma hasa ce wato dan adam yana da alhawas alkhams abinda su malamai suke kira alhawas alkhams ko da abinda ganin shi zaka yi da ido ba ɗaya ba kenan ko abinda jin shi zaka yi da kunne ko abinda yake zaka sansane shi ne da hanci ba ya zama uku ba na hudu ko abinda zaka ɗanɗane shi da harshen ka hudu kenan ko kuma abinda zaka taba shi ko ya taba jikinka ko ka taba shi zafi kana jin shi da jikinka haka sanyi kana jin shi da jikinka mai tauri ko mai laushi kana tabawa ne da hannu dan ka gane taurinsa ko mai laushinsa waɗannan suna ake kira alhawa ababen da ke isarwa dan adam sako guda biyar an gane ko to duk abin da ka riske shi ta hanyar alhis ta hanyar ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda biyar to shine alhis kowace ɗaya cikin waɗannan sasanni guda biyar ana kiranta hassa jam'in ya zama mai alhawas sannan shi abin da ka ji ɗin ko ka ganin ko ka taɓa ko ka ɗanɗana ko ka sansana wato wannan jin shi ne alhis ɗin ɗanɗanan ne alhis a hasastu bihi ina fata an fahimta falamma a hassa isa min hungul kufra qala na kaga a hassa ya fahimta cewa lalle suna sun kafirci kaga adraka zalika bi ihda alhawas rubama sami'a zalika bi uzunihi qalu kalimat al-kufri aw ra'a bi basarihi anna tasarrufatihim tadullu ala annahum kuffar ina fata an fahimta a hasa isa minhum al-kufr kenan shi abin ya zama al-mahsus abin da ake riska da ɗaya daga cikin gaɓoɓin ya zama mai المحسوس هذا شيء محسوس لذلك حرارة الشمس شيء محسوس وضوء القمر شيء محسوس an وريح ko شيء محسوس لأن الإنسان يحس به بمعنى يدركه بأنفه حيث يشمه أظن أن هذا واضح تو misali faɗin Allah ta'ala dangane da iskar da Allah ya kowa adawa sai ce mai miru kulla shay'in bi amr rabbiha abin da yake so ya ce maka a nan gurin lafazin miru kulla shay'in nan ya zo me a domin ya yi amfani da kalmar kul a nan gurin iskar ba ta rage komai ba kenan a ban kasa miru kulla shay'in amma his na dan adam ya zama mai taksis tunda yana ganin ga sama kuma sama tana cikin shay'in ga al'ardu mawjuda ma zalika tana shiga cikin mai shay idan kullu shay'in anan gurin hal huwa amun baqin ala umumihi aw huwa amun makhsus amun makhsus tayyib hadhihi al-aya amma idan lakin ma dalil takhsis sai ka ce me الحس لأننا نرى السماوات لا زالت موجودة ونرى الأرض كذلك ما زالت موجودة Um, wannan idan mun ɗauki amma kuma idan muka bi ayar tunda Allah ce fa asbahu la yura illa masakinuhum eh, kaga la yura illa masakinuhum ba a ganin komai sai me gidajen su tare cewa masakinuhum dakhilatun fi ashiya fi kulli shay ah, to kaga nan gurin ba na ganin wannan misalin ya zama salih domin wannan sai dai shiga cikin al mukhassasat eh المتصلة لأن هذا استثناء بأن تدمر كل شيء بأمر ربها فقال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل القوم المجرمين قيل دا وند ذا أتي إيه؟ بنجوا aure ɗaya ba dama yi mana shi ne nake nufi abinda nake so in ce misalin da ya kawo a nan gurin ba zai zama karɓaɓɓe ba mi'atan fil mi'a eh, law anna law anna al-ayata intahat bi qawlihi tadammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da shi kenan ya zama salih da wannan misalin ya zama karɓaɓɓe amma da ka ci gaba cikin ayar sai Allah ce fa asbahu la yura hadha dakhilun fil mukhassasat al-muttasila ila da abin da zai kawo mana wanda zai zama aslahu min hadha ila da yana nan da ya ba mu uzurin sa ba san uzurin sa yanzu amma mu dai abin da ya yana gare mu wannan misalin bai dace da nan ba kuma ko wanda yake tare da shi to eh amma idan muka lura faɗin Allah ta'ala dangane da kissar matan nan da ta yi zamani da annabi Sulaiman wadda alhuda-huda ya je leƙen asiri ya gano ta ji ituka min saba'in bi naba'in yakin inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat in kulle shai a ga wannan lalle am ne akwai taksisin sa a ciki babu walaha arshun azim wajadtuha qaumaha yazdun li shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladhi yukhrij al-khawa fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim kaga har kissa ta kare bai istisna'i ba annabi Sulaiman za ta ga wannan gwana قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظروا ماذا يرجعون فقوله وأوتيت من كل شيء هذا يدل على العموم amma a wannan lokacin ga annabi Sulaiman ba ta san ma da shi ba da shi da mulkinsa gaba daya mamlaka ce bai kamiliha yamlikul insa wal jin lakin ma zalika hiya la tamlikuhum ta'ala qala wa min kulli shay' إذا قوله تعالى أوتيت من كل شيء هذا عام عام لكن هل هو عام باق على عمومه أم هو عام مخصوص مخصوص ما الدليل على أنه مخصص الحس الحس والمشاهدة إذ إن سليمان عليه السلام صاحب مملكة عظيمة أعظم مملكة من مملكتها لكنه ذلك لم يكن داخلا فيها فقوله كل شيء <laughs> سليمان لا يدخل في هذه الكلية to kaga anan gurin addalilu shine me alhis ina ganin wannan misalin zai fi wato da kenan al kad yakunu hissan ko ba lalle bane zanto nassi ne yayi taksisin nassi ta yi wa nassi jaa amman lakin khassasahu al-hiss wal mushahada هذا هو النوع الأول والنوع الثاني الثاني العقل ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء فإن العقل دل على أن ذات الله تعالى غير مخلوقة مع أن لفظ الشيء يتناوله سبحانه قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله جميل سيقبا ومنع بعض العلماء أن يكون هذا تو بلدنا نقول مبرم كما دون نبي daga cikin al-mukhassisat al-munfasila shine me العقل ومثاله قوله تعالى الله خالق كل شيء فدن الله تعالى الله خالق كل شيء da Allah ce khaliqu kulli shay akwai wani abin da bai shiga ba cikin nan tare da haka sai ce fa innal aqla dalla ala anna zata Allah ta'ala ghairu makhluqa zatin Allah hal hiya makhluqa fa idan hiya ghairu dakhilatin fi hadha al-umum fal aqlu yukhriju zata Allah ta'ala من أن تكون داخلة في هذا العموم الذي يدل عليه قوله تعالى الله خالق كل شيء مع أن لفظ شيء يتناوله سبحانه tare cewa lafazin shai ya shafi ubangiji ya shafi abin ba ubangiji ba shai an gane ko qala ta'ala kullu shay'in halikun illa waja yana so ya ce law sa'alaka sa'ilun ma daliluka ala anna zata ta'ala داخلة في شيء أو أن لفظ شيء يتناول ذات الله تعالى yana son ya ce da matambayi zai tambaye ka me hujjar ka cewa shai din nan har zatin Allah ana iya kiranta da suna shai sai ya kawo wannan ayar fadin Allah ta'ala Allahu a kullu in halikun illa wajha tunda Allah ya takhsisin illa wajha ya nuna cewa wajhu din nan ba dan an yi istisna'in sa ba da ya shiga cikin me shai kun fahimci wannan ai wa qala ta'ala qul ayyu shay'in akbaru shahada ubangiji ya ce ka ce da su wani abu ne yafi girman shahada shaidarwa ta fi girma yana so ya ce shay'in din nan zatin Allah ta shiga ciki an gane ko dan me da ya ce ayyu shay'in akbaru shahada menene fi girman shahada shahadatul ins shahadatul mala'ika shahadatul jin shahadatul samawati wal ard shahadatullah ayu shahadatin azam ayu shay'in akbar shahada sai ce me qulillahu shahidun bayni wa bainakum abin da yake so ce a nan ashe ayu shay'in din nan zatin Allah ta shiga cikin me ayu shay saboda me da aka hada cikin umumi sai aka nuna to shahadar Allah ta fi girma ashe ya shiga cikin me shay ina fata fahimta sai ce me ومنع بعض العلماء أن يكون هذا وما قبله من باب التخصيص وهو إخراج بعض أفراد الأمر وقالوا إن ذلك من باب العام الذي أريد به الخاص وهو أن يكون المخصوص غير مراد عند المتكلم ولا المخاطب بمعنى أنه غير داخل في العام أصلا فلا يحتاج إلى إخراج على أن بعضهم قال إن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها وقوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم جميل الله أعلم ومنع بعض العلماء أن يكون هذا وما قبلهم من باب التخصيص ودن سمع لم يسكت آآ سوبس يدبنا نقول لن أتي أكوي خاص دعام وجن قل الله شهيد وجن قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك وسكت باء ونقص دعام أنا كن sannan kuma um, kullu shay'in halikun illa wajha da sai daba nan muna ce akwai am akwai khas suka ce me wannan yana baya cikin min babu taksis wa huwa ikhraju ba'd afrad al-am dama taksis ana nufin shine fitar da wani sashi na ɗaiɗaiku da suke shiga cikin am wannan baya ciki wa qalu inna ذلك من باب العام الذي أريد به الخاص suka ce wannan da ya sai dai mu sashi cikin dama am din da tun farko ba ai nufin umumi ba da aka faɗe shi dama ana nufin me khas tun lokacin da Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay dama can bai nufin zatin sa ta shiga ciki ba ballantana a bukaci me taksisi da kuma yace kullu shay'in halikun dama can bai nufin zatin sa ta shiga ciki ba ballantana a bukaci me taksisi dama can an yi itlaqin am din amma abinda ake nufi da shi shine mai khas wa huwa kullu ma huwa ghairul lahi dama ghairul lahi ake nufi da ban kaga Allah ba zai shiga cikin wannan haka suka ce hadha min bab al'am alladhi urida bihi al khas wa huwa an yakuna al makhsus غير مراد عند wal wal ولا ولا المخاطب عند المتكلم ولا المخاطب wato abin da ake nufi da al'amur makhsus dama ya zanto shi am din da aka faɗe shi to shi makasus din da za ka ce baya ciki dama mai magana baya nufinsa lokacin da ya magana sa kuma shi ma mai saurare da ake wa magana shi ma hankalinsa ma bai kai ba cewa dama abu kaza zai iya shiga ciki ina ba ta fahimta lokacin da Allah ce Allahu khaliq kulli shay'in ba wani mai lafiyayyen hankali da zai dauka to kulli shay'in din nan yanzu muna fahimtar har Allah ma halittarsa aka yi yanzu muna bukatar mu samu taksisi ba wani mai hankalin da zai fahimci wannan ina fata an fahimta sannan kuma ba zai yi a ce dama Allah da ya faɗi haka ba dama yana nufin har zatin sa na ciki sai daga baya zo yi taksisi don ya fitar mana da zatin sa kun gane abin da ke nufi yani annahu ghayru dakhilan fil am aslan abinda ne ake nufi dama shi al makhsus din bai shiga cikin am din ba tun asali fala yahtaju ila ikhraj baya bukatuwar wai sai ka zo ka cire shi daga baya ka ce ban da shi على أن بعضهم قال إن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى بأمر ربها ودهن سكتشكم تخصيصا دكي تكين تدمر كل شيء أنا إيا فهنت السا أتكين فدن الله تعالى بأمر ربها معنى iskar tana dammara komai da komai ne ko kuma sai abin da Allah ya umarni a shi kaga ta da ce bi amr rabbiha da yace su dammira kullu shay'in da an tsaya nan gurin da ya zo me a amma da ce kulle shay'in bi amri rabbiha tudammiru bi amriha kulle shay bi amri rabbiha kulle shay tudammiru bi amri rabbiha kulle shay wato kaga duk abin da lam ya'muru Allah bi tadmirihi farihu la tudammiruhu ina fata an fahimta haka wadansu suka ce wa qawluhu ta'ala wa ma tadru min shay'in atad alayhi illa ja'alahu karramin an gane ko da kuma ya iya zamantowa taksisi ne da wannan fadin wato can wurin su dan mira kullu shay'in am ne amma kuma kasasa khassasahu qawluhu ta'ala ma tazuru min shay'in atat alayhi illa ja'alahu kuras yani kullu shay'in atat alayhi atat alayhi tuhawwiluhu karramim lakin ashay'u alladhi lam ta'ti الشيء الذي لم تأتي عليه فا ومعلوم أن هذا أن هذه الريح لم تأتي على السماوات ولم تأتي على الأرض إن فاتأ فهمت kullu shay'in atat alaihi sai abinda ta bi ta kanshi ne to ja'alahu karrami abinda bata bi ta kanshi ba ba ta bi kaga ina fata an fahimta wato dai abinda yake so ya ce maka anan at-taksisu bil aqli waɗansu mutane sun yarda da shi cikin malamai waɗansu kuma suka ce a'a su ba sai dauma taksisi ne dama cam yana cikin am allazi urida bihi al-khaf kaga magana bi kenan akan wannan to sai al-mukhassis na uku ثالث الشرع وهذا هو الذي بينه المصنف وهو المراد في أصول الفقه وتحته قسمان جميل جميل bari mu gama nan gurin tukuna daga nan al-mukhassis na uku shine me al-mukhassis bi-shar'i ya'ti al-am fi nass min nusus ash-shar'i ثم يرد تخصيصه في نص آخر من نصوص الشرع فالتخصيص هنا يكون بالشرع كما كان العام شرعا كان الخاص شرعا لا حسا ولا أقلا yace to wannan na ukun shine wanda mawallafin littafin ya bayyana da yace mana takhsisul kitab bil kitab takhsisul kitab bis sunna takhsisus sunnati bil kitab wa takhsisus wa shi dama yake so bai na wa huwal muradu inda usulul fiqh kuma dama su malaman usulul fiqh idan ka sun ce khas da am to suna nufin wannan din at-takhsis bi shar'i ba sa magana akan at-takhsis bil hissi wala at-takhsis bil aqli dan karkashin wannan suna ganin ba a iya ciro hukunce hukunce su kuma nan gurin suna suna magana ne akan ciro hukunce hukunce al'amaliya ba hukunce hukunce ba al'itikadiyya dan gaba ɗaya fiqhu shine ma'rifatul ahkam al shariyya al'amaliya an gane ko gane hukunce-hukunce na shari'a waɗanda suka shafi mai aiki kamar sallah kamar azumi kamar zakka banda hukunce-hukuncen da suka shafi itikad wannan babin su shine babin aqida malaman fiqh ba sa magana akan kudurinka mai kyau ne ko mara kyau suna magana akan aikinka haram ne ko halal wajibi ne ko mustahabbi ina fata an fahimta ko ja'izi to kaga anan gurin at-takhsisu bi shar'i shine abin da dama wasu malaman usulul fiqh suke magana kai dan shine wanda ya shafi ayyukan mutane amma banda at-takhsis bil aqli ko at-takhsis bil hiss wata ta wuke isman karkashin wannan an samu kashi biyu na farko al-awwal takhsisul kitab wal mukhassisu lahu arba'a hmm. kitabun mithlu أو سنة أو إجماع أو قياس تخصيص الكتاب بالكتاب أي تخصيص بعض آياته bi ببعض آخر جميل yace a karkashin wannan akwai kashi biyu na farko taksisul kitabi wato ayi taksisin aya ta alqur'ani wal mukhassis lahu abinda zai taksisin aya ta alqur'ani din arba'a ababe ɗaya ne cikin ababe guda hudu kitabun maslahu a samu wata aya ce ta yi aya au sunna ko wani hadisi ne ya taksisin aya au ijma'un ko kuma ijma'i ne na malamai ya taksisi aw qiyas ko kiyas wannan kashin farko kenan kashi na biyu تخصيص الكتاب بالكتاب أسامي كتاب أما أبن زي تخصيص صح وتشيني قرآني كدي أي تخصيص بعض آيات العامة ببعض آخر نعم وقوله يجوز أي بدليل وقوعه ومثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهذه الآية عامة في المدخول بها وغير وغير المدخول بها فخصت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فخرجت غير المدخول بها من عموم, من عموم الآية الأولى فلا عدة عليها لهذه الآية تخصيص الكتاب بالسنة ومثال بين وانسان من التافن يتي يجوز lokacin da yake magana a cikin nasi mai yace wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab ko me yake nufi da kalmar yajuzu yana nufin bi dalilin hukuki tunda abin ya faru kenan eh ya yana yiwa tunda ya riga ya faru ma'ana za ka iya taksisin aya da aya yar uwarta ga misali nan faɗin Allah ta'ala wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru fa hadhihi al-aya amma fil madkhul biha wa ghayr al madkhul biha da Allah ce dukkan mataye da kuka saki to za su yi jinkiri ba za su yi aure ba har tsawon jini uku ko tsawon tsarki uku wannan ayar ta zama ta shafi matar da mutum ya taba saduwa da ita da wadda ma bai taba saduwa da ita ba to daga ina muka fahimci umumi don mu rika tana karatun baya al-mutallaqat alif da lam da suka shiki cikin jam'i ko jam'i ne na muzakkar salim ko na mu'annas salim ko jam'u taksir an gane ko ko kuma jam'in da yake dama suna ne na jam'i yana la wahid lahu min lafzihi tunda da alif da sun shiga ciki ya nuna me al'umu ya nuna nan gurin jami'ul mutallaqat fa kullu mar'atin tulliqat fa hiya tatarabbasu qabla an tatazawwaja zawjan akhar jadidan haka zamu iya fahimta sawa'un dakhala biha zauju zawju al-mutalliq aw lam wannan shine abin da ke nuna umumi fa khussat bi qawlihi ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qawli an tamassuhun fama lakum alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhun fadin Allah ta'ala idan kun aure mata kuka sake su kafin saduwa da su min qabli an tamassuhunna almasu anan gurin na nufin me saduwa kamar da Abdullah dan Abba yace da almasu da allamsu da almubasharatu da al kullu zalika jami lakin Allah ta'ala yukanni Allah yana yin kinaya ne amma abin da yake nufi da su shine me saduwa wa kaifa takuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd al ai kaga shine fata ta taɓa fata ko kuma wannan yazo wannan yazo sun hadu haduwa dukkan haduwa ce take nuna saduwa amma Allah ya yi amfani da nan kalmar don nuna mai saduwa wa kad afdha ba'dukum ila ba'd sannan fal ana bashiruhunna al mubashara la taqtadi al jima' lakin Allah ta'ala atlaqa al mubashara wa arada biha al jima' aw lamastum an nisaa falam tajidu ma'an al lamsu huna la yadullu ala al jima' lakinnahu atlaqahu ta'ala wa arada bihi al jima' to kuma al mas ma lam tamassuhunna an gane ko ko min qabli an tamassuhunna kamar da yake cikin wannan ayar fa kharaja ghayr al-madkhul biha min umum al-aya al-ula da farko da ta shafi kowa da kowa yanzu wannan ayar ta biyu ta yi takhsisin ta tunda ta fitar da matar da miji bai sadu da ita ba to ita wannan baka cewa ta je ta yi jinkiri tsawon wata uku fala iddata alaiha li hadhihi al-aya sai ce me ثاني تخصيص الكتاب بالسنة ومثاله قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم خص بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها kashi na biyu taksisul kitabi bis sunna ga ayata alqur'ani a samu kuma wata ayata ta me a hadisi ne yeme taksisin ta da Allah ce wa uhilla lakum ma wara zalikum Allah ya faɗi haka ne bayan ya ambaci kidayar waɗansu mata da yace haramun ne mu aure su hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht nan guda nawa kenan hurrimat alaikum <laughs> ku ji tsoron Allah yanzu dama wannan tuntun ba ku rike ba ko nawa ne idan wani ya tambaye ka matan da aka haramta maka kai saboda dangantakar jini guda nawa ne ga su fa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht <laughs> bakwai kenan in dai ta fuskar dangantakar jini ne waɗannan mataye bakwai su aka haramta maka sai kuma waɗanda suka shafi sarkuntaka wa ummahatu nisaikum wa ummahatu nisaikum wa raba'ikum allati wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna fa lam takunu dakaltum bihin fala junaha alaykum an gane ku wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn duk waɗannan saboda dangantaka ne aya sarkuntaka a tsakiyarsa kuma ga waɗanda aka hammata aka halamta muku saboda me shayarwa allati arda'anakum wa akhawatukum min arda'a su kuma waɗannan saboda shayarwa to kaga anan gurin ga waɗancan guda bakwai ga waɗannan ga waɗannan duk ya hada su gaba daya da yace wa bin al-uktan illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurur rahima wal min an nisa'i illa ma malakat aymanukum kitab Allah alaikum wa uhilla lakum ma wara azalikum da yace wa uhilla lakum ma wara azalikum ana nufin duk wanda ba sa cikin wanda aka ambata a baya an halatta muku ka aure su wannan ayar ta zama me amma duk wata matar da ba ta cikin wannan ta zama halal ne ka aure ta ya dullo umumi to akan nan gurin ya halatta kenan ka aure mace da kanwarta a'a an tijma bainal hutaino na shiga ciki ba za ka aure mace da kanwarta ba ko mace da yata ba amma wanda bai halatta ba ya inda mun dauki wannan ayar kenan ya halatta mutum ya aure mace ya hada da kanwar babanta kanwar babata yanzu kana aure da mace ka aure mace sai ka je ka aurowa kuma kanwar babanta ka hada su yi kishi kanwar babata ka hada su yi mai ta zama kishiyarta tunda ba ta cikin waɗanda aka haramta a baya kuma Allah ce uhillakum ma wara'a zalikum wannan am ne sai ce khussa bi hadis amma an yi takhsisin wannan amin da faɗin manzo Allah la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha ba dan wannan nassin na hadisi ba da yi taksisin wancan am da ke cikin wa lakum ma wara zalikum da kenan jaza lil insani an yajma bainal mar'ati wa khalatiha wa jaza lahu an yajma bainaha wa baina ammatiha fa idan al jam'u huna khassasa al umum al warid fi hadhihi al aya jam'u al amati jam'u al mar'ati wa ammatiha jam'u al mar'ati wa khalatiha هذا خصص العموم الوارد في تلك الآية الواردة في سورة النساء ina ba ta karkashin haka sai mu fahimci cewa ka haɗa mace da kanwar mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta wannan haramun ne amma idan ka sake ta ya halatta ka ruwa kanwar mahaifiyarta ko kanwar mahaifinta duk ya dama a can gurin ma an ta jima bayan lokutai ka haɗa da kanwa lokaci guda an haramta amma idan ka saki ɗaya ka iya auren ɗaya idan ɗaya mutu kuma ka iya auren daya aljam'u shine me almamnu aljam'u huwa almamnu sawa'un bayna almar'ati wa ukhtiha aw bainaha wa baina ammatiha wa khalatiha aljam'u huwa almamnu ina fata an fahimta sai me الثالث تخصيص الكتاب بالإجماع وهذا لم يذكره المصنف وإنما كان الإجماع مخصصا لأنه بمثابة نص قاطع شرعي أما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور عند الجمهور عند الجمهور فيقدم فيقدم القاطع قال ابن بدران والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا بالإجماع نفسه <laughs> ومثلوه ومثلوه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فالآية عامة في الحر والرقيق فخصت بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على على النصف من الحر ولكن هذا التمثيل بل من جماعة تكون كفهم استدراكي نأكو شيني تخصيص الكتاب بالإجماع شيء ما يشتريه كتاب وهذا لم يذكره المصنف wato shi Sheikh Abdullah bin Salih al ke yake cewa um, mawallafin littafin bai ambaci takhsisul kitabi bil ijma ba shine yanzu a sharhi ya kawo wa yanna ma kana al ijma'u mukhassisan an akan kawo ijma'i ya zanto yayi takhsisi na nassi saboda mai li'annahu bi masabati nassin qati'in shar'i dan shi ma ijma'i daidai yake da nassi tabbatacce tunda dai aya za ta iya taksisin aya hadisi zai iya taksisin aya to ai shi ma ijma'i kamar aya ne kamar hadisi ne ina fatan kun fahimta kila wannan shine ta sa shi al-Imam al-Juwayni bai kawo takhsisul kitab bil ijma'i ba bai kawo takhsisul sunnati bil ijma'i ba saboda mai yana ganin ijma'i shi ma kamar aya ne da haka lokacin da yace takhsisul aya bil aya ko takhsisul kitab bil kitab to kaga ijma'i ya shiga ciki haka takhsisul sunna bi sunna kaga ijma'i ya me ya shiga ciki dan daidai yake da nassi na aya kun gane ai zahir amma al'am fa huwa zahirun dhanniyun inda al-jumhur shi am wato nassi am wanda zaka ce inda raja tahtahu al-afrad ɗaiɗaiku duk sun shiga ƙarƙashinsa shi ba ƙata'i ba ne ba fa huwa zanniyun inda al-jumhur abinda suke nufi nassi da yake nuna umumi shafarsa game da abin da ya fi ɗaya ko biyu wannan tabbaci ne amma shafar komai da komai wannan zato ne kake cewa ya shafi komai da komai ta iya ban da wani abu wannan haka suke cewa su ta iya ban da wani abu amma kana tabbas ya shafi abu sama da ɗaya ya shafi abu sama da nawa sama da biyu ya kai uku zuwa sama amma ya shafi komai da komai suka ce wannan zato ne ba tabbas ba ne amma ijma'i fa ya zo mai a taksisi fa shi nassi ne mai kafe tunda shi da ya zo ya taksisi ya nuna wani bangare ne guda daya ka akan wannan nassi lalle yana nufin wannan guda ɗaya shi menene qati'i ne amma ka akan cewa am lalle ya shafi jami'ul afrad wannan zato ne ina fatan kun fahimci maganar su fa yuqaddam alqati wannan shi ne dalilin da yasa sai a gabatar da shi mai alqati allazi huwa alkhas shi qati ne fa yuqaddam inda al'amal kun gane ai قال ابن بدران والحق أن التخصيص يكون بدليل الإجماع لا nafsihi نفسه ابن بدران لأن daga cikin malamai yana da littafinsa al-mudkhal an gane ko ko kuma an ciro maganar sa cikin littafin al-mudkhal da kuma al fuhud yana cewa wal haqqu anna takhsis yakunu bi dalil al-ijma hakikanin gaskiya dai shine hakikanin zance shi takhsis ijma'i ne a dalilin ijma'i shine yake yin takhsisin ba ijma'in kansa ba domin yanzu idan wani tambaye ka me dalilin da yasa ijma'i ya zama hujja cikin addini sai ka ce me wani dalilai ne ake kafa hujja da su zan cewa ijma'i hujja ne ba ta'arifi nake bukata ba dalilin da nuna ijma'i hujja ne shi ke shikenan kaga wannan hadisi ne manzo Allah ce la tajtami ummati ala dalala jamil la tajtami ummati ala dalala to a nan gurin abin da ke so ce maka shi ijma'in ba shi ne yayi taksisin aya ba ba shine yi taksisin mai ba hadisi ba me ya yi taksisi wannan hadisin da ya bada cewa ijma'i hujja ne shine yi taksisin ayar shine yi taksisin mai hadisin ina fatan kun fahimta al ijma'u laysa huwa bi hujja lakin daliluhu huwa al hujja yace wal haqu anna at taksisa yakunu bi dalil al ijma'i la bil ijma'i نفسه فالإجماع wa هو الذي يخصص العام وإنما دليل الإجماع هو الذي fa العام فتعود القضية إما تخصيص الكتاب بالكتاب وإما تخصيص السنة بالسنة وإما تخصيص السنة بالكتاب وإما تخصيص الكتاب بالسنة كده لأن دليل الإجماع إما أن يكون آية وإما أن يكون حديث فإن كان دليل الإجماع آية كالذي جاء به الأخ لا تجتمع أمتي على ضلالة to kaga دليل شين shine yayi taksisin da ayar da zamu yi taksisi ko da hadisin da zamu نفسه taksisi wannan dalilin ijma'i lal ijma'i nafsu haka kuma idan mun dauka aya ta alqur'ani da ubangiji ta'ala ya ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين kaga sabilul mu'minin tafarkin mummunai almu'minin a nan gurin dukkan mummunai ko wani sashi na cikin dukkan mummunai ma ajma ma ajma alaihi almu'minun idan غير سبيل الذي أجمع عليه المؤمنون فقد خالفت الإجماع المؤمنون لهم سبيل اتفقوا عليه فأنت جئت فخالفت هذا هذا السبيل الذي ajma'u ala as-sayri alaihi ina fata mun fahimta ka khalafta al-ijma da haka imamu shafi'i ke kafa hujja da wannan ayar akan ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna ijma'i hujja ne tunda Allah ce wa man yushaqiqir rasula aka sa manzon Allah anan gefe shi kadai min ba da mata bin huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin anan gurin ya zama mai mutum ya sabawa ijma'i duk wanda ya saba ijma'in mu'mini ijma'in musulmi to me sakamakon sa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam kaga saba manzon Allah ya zanto daidai da sabawa ma ijma'in mumune to kuma ijma'in mumune din nan kawai ijma'in nasu ne ya zama hujja ko dalilin da ya nuna ya nuna su dalilin da ya nuna su wanda wannan ayar tana cikin adillatul ijma hadisin da dan uwa ya kawo yana cikin me adillatul ijma ina fata an fahimta ومثلوه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء sun buga misali na taksisul kitab bil ijma ta yadda hukunci zai zo a cikin alqur'ani am amma kuma ijma'i yayi me taksisin sa sun buga masa misali da fadin Allah ta'ala والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين الجلة فالآية عامة في الحر والركيك ده الله والذين يرمون المحصنات waɗanda za su jefi al-muhsanat mata tsararru mata katangaggun da ba sa zina sai waɗansu su jefe su da cewa mazanata ne sun malam ya tubi arbi tishada ko ba su kawo shaidu guda hudu da suke nuna me sun yi zinan sai Allah ce me fajliduhum samanin da jalda mala yace ce fal ayatu amma fil hurri wa daqiq wannan ayar tana nuna dukkan wanda aka yi wa kazafi din ko ɗa ne ko bawa ne in dai kai masa kazafin yi zina ko kai mata kazafin ta yi zina sawa'un ya ce ko baiwa ɗa ne ko bawa hukuncin ka kai da kai kazafin shine me samanin aljalda fa khussat bil ijma amma sai ijma'i yayi taksisin wannan hukunci ala anna al-abd qadhif shi bawa wanda zai kazafi an gane ko yujladu ala nisf min al-hurri za a yi masa rabin abin da za a yi wa ɗa da ya kazafi ma'ana idan ɗa ya yi kazafi hukuncinsu shine a yi mai bulala tamanin to amma bawa idan ya yi kazafi shi kuma sai a yi masa rabin wannan hukubar an gane ko shine bulala nawa kenan to amma wannan misalin ya ce fihi nazarin zai kawo waje hin din walakin hadha tamthilu fihi nazar لأنه ثبت الخلاف في المسألة وقد ذكر القرطبي رحمه الله أن من أهل العلم من يرى أنه يجلد ثمانين كالحر ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وعمر بن وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وإذا ثبت الخلاف فلا إجماع ولأنه قد يكون المخصص للآية هو القياس ومن الأمثلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فإنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا ولا امرأة wato ina son mai yi tasawurin wannan matsalar sosai da sosai ku daina kallon littafin minti biyu kawai mu yi tasawurin matsalar matsalar da muke tattauna akan ta ita ce mai taksis kitabi maza bil ijma mato ya zanto ga nassi ya zo am ijma'i yayi mai yayi taksisin sa sai ya kawo misalin faɗin Allah ta'ala والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة لفظا الذين yarmuna waɗanda suke jifan almuhsanat lafazin almuhsanat yana da ma'anoni guda uku cikin alkur'ani almuhsanat yana nufin al'afifat tsararru waɗanda ba sa zina an gane ko kame da almuhsanat yana ɗaukar ma'anan alhara'ir alhara'ir ya'ya waɗanda ba bayi ba kamar yadda lafazin almuhsanat yana nufin waɗanda suka taɓa yin aure an gane ko waɗannan ma'anonin guda uku da yana ɗaukan su sai dai a can yana ɗaukan ma'ana da ba a can yana ɗaukan ma'ana da ba a can yana ɗaukan ma'ana da ba to a nan cikin wannan ayar ma'anar da ake baiwa almuhsanat a nan gurin su ne al'afifat waɗanda ba sa zina mace ba ta zina ka ce ta yi zina ina fata an fahimta kun gane ko wallazina yarmuna muhsanati waɗanda suke jefa matayen da suke tsararru da ba sa zina sai su zo su jefe su da zina din sun malamai ya tubi arbiyati shada kuma sun kasa kawo shi duhu dukan haka duhum ku yi musu bulala suwa za a yi wa bulalan nan na jalda muhsanat ko kuma wallazina yarmunahum to allazina yarmunahum kaga allazina nan gurin siga ce daga cikin me sigal umum a nan gurin abin nufi القاذفون lil سواء sawa'un kanu ahraran am abidan بد من min jaldihim 80 jalda idan lam yatu bi arba'ati shuhada saboda Allah siga ta daga cikin me siyagul umum kenan dukkan wanda ya jefi wani da zina bai kawo shaida hudu ba to sai a yi masa me hukunci to yana so ya ce ayar ta nuna kowane mai jifa za a yi masa me bulala tamanin to amma daga karshe ko malamai da kansu sun yi jima'i akan cewa idan mai jifar ya zama ɗa Bula da tamanin amma idan ya zama bawa za a yi masa mai bulala arba'in wannan ijma'i ne shi abinda mai littafin abinda malamai suke buga misali da shi kenan shi kuma yanzu yana so ya ce musu wannan misalin da kuka yi gairu kabil gairu makabul ba karbabbe ne wato ina son musawwara abin sannan mu san me rushe mana sai ce walakin hadha tamsila fihi nazar wannan misalin da ya kawo mana mu mu yarda da ba akwai nazari saboda me li'annahu sabata al mas'ala inda malamai sun yi ijma'i ne da eh ya zama haka to yace amma ku wal hur wa radiyallahu anhu wa umar ibn abdul aziz rahimahullah cikin sahabbai akwai abdullahi dan mas'ud yana da wannan fahimtar cikin tabi'u tabi'in akwai umar ibn wa idza idan ku har an yi saɓani to kaga maganar ayi da'awar ijma'i ce ta taso ba da haka ba za mu mayar da wannan ba ya zama ya yi taksisin wannan sai in ijma'i din ya tabbata to amma yanzu ijma'in bai ba bai tabbata ba don haka ga wannan misalin ba karɓaɓɓe ba ne ba kun gane abin da yake nufi to menene karɓaɓɓe ce fala ijma'a nan li'annahu qad yakunu al-mukhassis li'aya huwa al-qiyas domin ta iya yiwa abin da yayi taksisin ayar shine qiyasi to me yake nufi da abin da yayi taksisin ayar shine qiyasi abin da yake so ya ce a nan wurin shine ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratun nisa wa man lam yastati minkum tawlan an yankaha al-muhsanat al-mu'minat mimma malakat aymanukum min fatayatikum wa minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wa la muttakhidati akhdan sai Allah ce fa idza uhsinna fa in atayna bi fahishatin فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحسن su bayi idan aka riga aka yi musu aure fa in ataina bi fahishatin sai suka zo suka yi wata alfasha fa alaihinna nisfu ma al muhsanati min al azab to in an tasi musu uquba sai a yi musu rabin abin da ake wa yaya idan bawa yayi laifi wanda yake koyi haddi a ciki to in za a yi masa haddi sai a yi masa rabin abin da za a yi wa ma da to a nan gurin sai yake so ya ce da kai a can gurin ana maganar zina yi zina in bai taɓa yin aure ba bulala ɗari ko ba haka ba in ya taɓa yin aure a jefe shi to sai bawaye zina bai taɓa yin aure ba sai a yi masa bulala na hamsin to tun da mun fahimci a can wajen babin zina an bambanta ukubar ɗa da me bawa ɗa abinda duk za a yi masa bawa za a yi masa me rabinsa a can a babin me a babin zina to sai mu ɗauko wannan ma mu kawo shi babin ƙazafi a nan ma a babin ƙazafi idan ɗa ya yi ƙazafi bai kawo shaida ba a yi masa bulala na tamanin idan kuma bawa ne ya yi ƙazafi a yi masa me fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati kaga anan ya zama mai kiyasi to sai zanto wannan kiyasin da muka yi amfani da shi shine zai taksisin mai wannan aya ta wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum samanina jalda sai fa in mun ce kiyasi ne yayi taksisin ayar amma ijma'i bai tabbata ba tunda al-ulama ikhtalafu fil aya فلذلك نحن لا نأتي بهذه الآية ونأتي بهذه mas'ala. كمثال على أن هذا من الأمثلة التي تدل على أن الإجماع يخصص العام سيدي متي أنا أقول قياس ني تخصيص من عام كما عموم هل هو الإجماع خصصه القياس wannan abin shi yake so faɗa sai faɗe shi a dunkula a nan gurin haka to tun da haka ne menene misali ba mu misali akramakallahu na abin da ke nuna shi dai alkitab a iya su da me al'ijima tun da ka rushe wancan misalin da suke kawowa yanzu kai kawo mana naka sai ce wa min al-amsalati qawluhu ta'ala daga cikin misalai da za ka kawo wanda al-ijma su maza alkitab faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikirillahi wa zarar bai da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani kalmar ya ayyuhal ladzina amanu ta shafi al-ahrar ne kadai ko har al-abid <laughs> da ƴaƴa da bayi dukkan su Allah ce ya ayyuhal ladzina idza nudiya lis salati min fas'au ila zikrillah anan ayar tadullu ala wujubil juma'a ala al-jami' al-ahrar wal abid umumin ayar yadullu ala anna al-jum'ata wajibatun ala al-hurri wa ala al-abd li'annahu dakhilun fi qawlihi ya ayyuhal ladzina amanu وداخل في الخطاب او الامر في الموجه بقوله فاسعوا الى ذكر الله الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون وانا عمومي ني سي فانهم اجمعوا ما لم يسن جمعي على ان انه لا جمعة على عبد ولا امراه إيه، باب جمعة كان باوا واجب جمعة يا سوكا كان باوا يا سوكا كما كان وا مشي ya sauka akan bawa ya sauka akan mace to a nan gurin in a iyakacin saninsa ya faɗi wannan shi bai san wani nassi ba da ya yi taksisin mace daga wajabcin juma'a ya yi taksisin bawa daga wajabcin juma'a to shi kenan sai mu ce masa eh misalin ka yayi tunda kana magana ne a iyakacin sanin ka da bincikenka amma a akwai hadisin da nuna cewa mace ba wajibi bane akan ta sai zanto wannan hadisi shi ne taksisin aya din sai mu dawo kuma kan bawa in mun samu hadisi to shi ma wancan hadisin da ya taksisi in babu hadisi sai zanto me ijma'in da malamai suka shi ne ya taksisin bawa kenan ina fata an fahimta to wannan shine abin da yake son ya tabbatar a nan gurin sai abu na hudu wanda akansa zamu tsaya الرابع تخصيص الكتاب بالقياس ومثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فإن عموم الزانية خص بالكتاب وهو قوله تعالى في الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور وتو أبنه اسم تخصيص الكتاب بالقياس ده آية ta zo sai kiyasi taksisinta misalin sa fadin Allah ta'ala azzani yatu wazzani zani fajlidu kullu wahid minhuma tajalla wannan ayar tana nuna umumi daga ina muka fahimci umumin ta cewa dukkan mazinaci ko namiji ko mace in suka yi zina a yi musu bulala ɗari daga ina muka fahimci wannan umumin alif da lam da suka shiga cikin wannan sifa azzaniya sifa ce azzani ma sifa ce shi yasa suka ce alif da lam din da ke cikin azzaniyatu. daidai yake da allati zanat wazzani shi ma allazi zana kamar yadda wasariq wasariqatu shi ma dai ma'anarsa shine fallazi saraka wallati saraka to in ya zanto ma'anar al anan gurin shine allazi dama allazi kuma siga ce daga cikin me sigul umum jamil jiddan anan gurin mun fahimci umumi kenan cewa lalle dukkan wanda ya zana mace ko namiji shine yi masa me bulala dari wannan umumi haka yake nuna wa سواء كان حرا او عبدا فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده فان عموم الزانيه خص بالكتاب وهو قوله تعالى عموم دكي cikin الزانيه an yi takhsisin sa fadan Allah ta'ala fa yana tayna bifahitin fa alaihin nisfu ma al muhsanati min azab an gane ko to da aka ce fa in ataina shi a nan wurin kuma inda kiyasin yake inda kiyasin yake wato wato karatun da bukatar tara hankali kwarai da gaske inda kiyasin yake a nan wurin da Allah ce fa in ataina bi fahishatin ataina wannan nuna din ta ce annisuwa idan su matayen da aka yi wa aure suka zo suka yi zina mataye bayi waɗanda aka yi wa aure kuyangi wato mata ne bayi sai aka yi musu aure sai suka yi zina shi shine fa yana ataina bi fahishatin sai ce me fa alaihinna nisfu ma alal to abin da za a yi musu na azaba shine rabin abin da za a yi wa ya'ya kaga al-muhsanatu anan ya zama alhara'ir ya'ya fa alaihin nasu wa al-muhsanatu al azaba idan ya ce bulala ɗari baiwa ta yi ita kuma bulala nawa hamsin kenan rabi to kaga ana ana magana akan mace to sai zanto kuma namiji ne fa sai ya ce a nan gudun fa yuqasul abdu zani alal amati sai mu ce to in namiji ne ma shi ma bulala nawa hamsin sai mu yi kiyasan sa akan me al'ama li'annan nassa warada fil ima faqad la fil abidi fa ilhaqul abidi bil ima min babil qiyas ina fata an fahimta dan muka ce a nan gurin manatul hukumi menene abinda aka ratayar da hukunci wanda saboda shi aka ce a yi mata rabin ukuba shin wata imra'a ko wata baiwa wata baiwa jamil wata baiwa فمناط الحكم هنا العبودية فهذه العبودية موجودة في هذه المرأة لذلك أنصفنا له الحكم له الحكم فكذلك إذا وجدنا هذه الصفة وهي العبودية في الذكر يكون الحكم كذلك تن العبودية إتسي مناط الحكم ده إنا بعدين كم فهمت فعليهن نصف على المسات من العذاب اتحاد الإلا كنا dai illa da ta sa aka ce a yi mata rabin hukuma kasancewa ta mai baiwa to shikenan in muka samu wannan illar a jikin ɗa namiji shi ma abin da aka yi mata shi za a yi masa na uku ba yace fa qiyasul abd zani ala al-amati fi tansib al-azab wal iktisar ala 50 jalda al-mashhur an gane ko fa yuqasul abd zani bawa da ya zana sai a yi kiyasan sa al-amati akan mace baiwa fi tansif al-azab wajen cewa a yi mata rabin azaba wal iktisar ala 50 jalda a takaita akan bulala nawa 50 alal mashahuri bisa ga zancen da shi ne ya fi shahara cikin zantukan malamai ina fata mu fahimta yanzu nan gurin idan wani ya tambaye ka da idan yi zina bai taɓa yin aure ba hukuncinsa shi ne bulal na ɗari haka ya idan ta yi zina ba ta taɓa yin aure ba hukuncinta ne ne to da kyau baiwa idan ta yi zina an gane ko alhalin ba ta taɓa yin aure ba bulala na zai mata hamsin saboda me saboda nasu ya ce faina yana a taina tun fa na? to shi kenan to sai aka samu bawa kuma namiji shi ne ya yi zina bai taɓa yin aure ba shi ma mai bulala hamsin to shi kuma idan mutum bai tambaye ka me dalil a kansa sai ka ce me لأنه قيس على الأمة قيس على الأمة saboda me saboda siffarta ta bauta irin wannan siffar ce a jikinsa kuma saboda siffar bauta ta sa aka yi mata rabin ukubar da ake wa to shi ma saboda wannan siffar za ta sa a yi masa rabin ukubar da ina fata mu fahimta to akwai matsalar da ban yi magana a ta ba ku kuma cikin ku wani bai halalo ta ba su dai ban sani ba ko wani ya halalo ta amma dai tana da muhimmanci kan ku halalo ta dan idan ba haka mutum zai je wani wuri wani ya kawo masa rudin kwakwalwa shi ta husun na fina فإن أتينا فاحشة eh? Hmm. a'a abin da yake canjawa shine kawai tsakanin al'abdul muhsan da gairul muhsan wajen ukubar a nan gurin idan an yi aure akwai bambanci domin idan ɗa ne ya taɓa yin aure sai ya zina hukuncinsa shine a to sai bawa ya yi aure kuma ya yi zina to kuma za a yi masa rabin abin da aka yi wa ɗa kashe shi ko bawa sai a yi masa ne me rabin kisa kaga shine abin da ya kamata a ce an yi tambaya kai to a nan gurin sai suka ce shi kisa la yantasif baya ba a iya rabin sa don me rabin kisa Allah ko ba zai kallafa mana abin da ba za mu iya ba to a nan tun da shi da kashi shi za a yi in ya taɓa yin aure to bawa shi kuma in yi sai a masa bulala ɗari a kai masa aƙasa ma yi wa ɓale garin mutazawus kenan shi ne bulala ɗari amma idan bai taɓa yin aure ba kaga shi can can da za a yi masa nawa ɗari yanzu kuma shi kuma sai a yi masa nawa hamsin tun da wannan yana iya rabuwa wancan da ba iya rabuwa sai mu taƙaita a akan bulala ɗari amma wannan da ke iya rabuwa sai mu yadda shi nawa hamsin haka waɗansu malaman suka ce dan kisa baya iya rabu <laughs> ba iya rabin kisa a kyale rabi kuma bai yi ba an gane ko hmm. Hmm. sai ne shi ma ah, dan ana iya rabi ne Allah ba zai kallafa maka abin da ba za ka iya ba sai kallafa maka sai kai wanda shine zai iya la yukallifu Allahu nafsan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace duk abin da shari'a ta ce ayi ko dai za ka yi daidai wa daidai ɗari wasu ɗari ko kuma ka kusanci daidai <laughs> kana tabbas duk abin da kake ɗari wasu ɗari daidai kai amma kai me kana kana kana jin ka kusanci me daidai fattaqullaha mastata'tum sai sai ka kusanci daidai in daidai wata yi ba sai ka kusanci daidai shine masta mastata'tum din a baka ce daidai 100 bisa 100 wa yake da tabbacin na'am yana zance rajihi kan me ya eh, ban fahimci maganar kawai balanta baka ansa hmm. na ce maka wannan misalin gaba ɗaya mun ni ban yarda da shi ba na rushe shi muka kawo wanda yake yanzu kai kana kana ina lokacin na kawo wanda na shi shine wanda yake ba za mu iya samun itiradi ba shine na me wa utani min kulli shay shine mu da wani itiradi a cikin sa eh amma wancan za a iya mana itiradi نعم a gashi gashi ai ba mu rubuce na eh, fasa wala zikirin lahi ba don muna da nasu ne da ya ce banda bawa ni dai ban san shi ba yan amma akwai shi a yanzu hujjar abinda malamin ya faɗa shi muke bi ijma'i ne suka ce bawa juma'a bata wajen wajibi a kansa ba kaga an yi takasisin kaga anan wurin wannan ijma'in da ya hikaito ne ya taksisin fas'au ila zikirin zikrillah wadda ta shafi kowa da kowa amma ban da bawa sahihi ne shi ne abin tambayar kawai sahihi ne shi kenan in sahihi ne a karba ina fata an fahimta to sai mu takaita nan dan mun dora wani abun kuma wancan na kai zai rushe kun wannan sai kun yi masa muzakara ta musamman muzakara ta tara hankali kafin ya tsaya sosai sosai Allah shi mana gaban katar ahilla anta nastaghfiruka wa natubu ilaik